أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana wannan yammaci ta juma'a Wata ta dace da goma sha tara ga watan Rajab. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wata ta dace da tara ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon halartar wannan masallaci a ƙofar wannan gida na madaki Umar Idris Allah ya sami shi, Inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi na sharhul usul sitta na fadilatu sheikh محمد bin al بن العثيمين تغمده الله Rahmatin min. yau kuma shi ne mu na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka. A zaman da ta gabata mun kai ƙarshen asali ginshiki na uku daga cikin ginshiƙai guda shida da malam ya gina littafin a kai a yau za mu tashi a ginshiƙi na hudu malam yake al'aflun rada asali ginshiƙi na hudu daga cikin ginshiƙai guda shida waɗanda in an riƙe su suna tabbatar da haɗin kan musulmai da zaman musulmai lafiya da tsayuwansu a kan gaskiya ya ce wannan ginshiki na hudu ne bayanun ilmi wal ulama bayanin ce mana bayanin menene ilimi da kuma bayanin suwaye malamai wal fiqhi wal fuqaha zai mana bayanin menene su wane ne kuma hai wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum kuma zai mana bayanin waɗanda suka yi kama da malaman amma ko ba malamai bane wa qad bayyana Allah hadha al-asl fi awwal surati al kuma tabbas hakika Allah madaukakin sarki yayi bayanin wannan ginshiƙe. الفرق فرق سورة البقرة من قوله تقفد الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أولا أن آيوي Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wannan gishiki wanda za mu karanta insha Allah mu yi bayanin ma'anar ayan da kuma abin da ayan ta kunsa so da mu tabbatar cewa wannan waɗannan ayoyi tabbas sun yi bayanin suwaye malamai suwaye waɗanda ba malamai ba amma su yi kama da malamai waɗannan ayoyi su yi bayani malai ce wa yaziduhu abin da zai ƙara ma wannan bayanin ya sa ya ƙara fitowa fili ma bihi sunna fi hadha kalam abinda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana akan wannan magana al-kathirul bayyin sunna yayi bayani bayani mai yawa al-wadihu wanda yake bayyananne lil 'amil balid wanda gama garin mutum wanda ma bai da wayo yana fahimta amma malaike sun masara haza agrabul ashiya amma a kwana a tashi dai wannan asalin wannan ginshikin ya zama daga cikin mafi girman bakin abubuwa wa fara al-ilmu wal fiqh huwa al-bid'a wa dalalat sai aka wayi gari bid'a da bata shi ake masa kallon ilimi da fahimtar addini wa khiyaru ma indahum labisa al-haqq bil batil kuma kun waɗanda suke da wannan ilimin sun cakuɗa ƙarya da gaskiya wa tsara al'ilm allazi farabahu Allah ta'ala alal khalq sai aka wayi gari ilimi wanda Allah maɗaukakin sarki ya faralanta shi akan halitta wa madahahu Allah ya yabe shi la ya tafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun daga babu wanda yake furuta wani abu na ilimi sai wanda a society ana masa kallon fatacce ne ko mara hankali yace wa fara man ankarahu sai zama duk wanda yake inkarin asalin abin da yake ilimi Wa a'dahu. kuma yake adawa da asalin abin da yake ilimi wa sannafa fi tahziri minhu har yi rubuce-rubuce wajen tsoratar da mutane daga bin abin da shine asalin ilimi wannan din sai ya zama huwal faqihul alim sai zama shine ma malami shine mai fahimtar addini malam yayi wannan bayanin za bayanin dalla dalla daki daki kafin mu karanta sharhin da malam ibnu usaimin yayi kamar da malam ya faɗa tun karanta tun a farko wannan asali na hudu malam ya gina shi ne akan abubuwa guda biyu masu kishiyantar juna shi ne zai mana magana zai bayyana mana mai ake nufi da suwaye menene ilimi sa'annan suwaye malamai an gane ku sa'annan malam zai mana bayanin waɗanda ba malamai ba amma kuma sun yi kama da malamai so wannan kamanceceniyan da suka yi da malamai sai sa kuma ake ɗaukar su a matsayin malamai abin da ya kamata a nima a wajen malamai sai ake nima a gurinsu su kuma tun da ba malamai bane sai su dama malamin shiryarwa yake yi su kuma tun da ba malamai bane maimakon su shirye sai suna ɓatarwa to wannan sai zama ruwan dare har ya kai ga duniyan ta koma kuma tana kallon waɗannan masu ƙasarwan a matsayin su ne malamai waɗannan waɗanda ba malamai ba su ne suke ake ganin su a matsayin malamai waɗanda kuma su ne malaman to kuma su ne ake musu kallon ƙasassu masu ƙasarwa da canjin yanayi malam daga cikin bayanan da malam ya yi sai ma ne kawo waɗannan ayoyi na cikin suratul bakara tun daga aya ta arba'in har zuwa aya ta arba'in da bakwai a cikin suratul bakara wannan waɗannan ayoyi guda takwas sun yi bayani filla-filla wajen a bayyana maka siffofin malami wanda duk wanda ya ɗauki siffofi kishiyoyin waɗannan siffofin to ba malami ba ne ba malami ba ne ga ayoyin kamar haka aya ta arba'in asali Allah maɗaukakin sarki yana magana ne da banu Isra'il da banu Isra'il Yahudawa musamman Yahuda da suke zaune a Madina saboda sai bakara tura ce madaniya to da garin Madina akwai Yahudawa manya-manyan ƙabilun Yahudawa guda uku a garin Madina akwai banu Nadir akwai banu kainuka. akwai kuma banu ba waɗannan manya-manyan ƙabilu ne na hudawa waɗanda 'yan madina ne banu ba waɗanda ba su musulunta ba aka yaƙe su a lokacin yaƙin ahzab na nazir aka yaƙe su aka kore su saboda cin mutuncin da suke ma wata musulma mun taɓa bayanin nan anan ku? banu ƙaunaka su kuma suka gaba za su iya zama tare da musulmai ba su kama kansu to waɗannan asali ayar ta sauka ne tana magana da su kai tsaye gama tsarin alkur'ani tsarin yadda Allah yake magana ka'idar ita ce al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususi ana la'akari ne da gamayyar ma'anan da lafazin alƙur'ani yake ɗauke da shi ba da sababin da aka yi magana a kai ba an fahimta ku shaitan Allah madaukakin sarki ya baka ya bada labari a cikin alqur'ani sai ce inna fi zalika la ibra li ulil absar ko ce inna fi zalika la ayatin li qaumin ya'qilun ko yatafakkarun ko li ulil albab in ya baka labari sai ce to akwai abun lura akwai wa'azi amma ga masu hankali bi ma'ana in kana da hankali labarin da aka baka nan sai ka raba shi biyu a labarin da aka baka akwai abin da aka baka labari abu ne mai kyau Allah ya yabe a kai. akwai abin da aka baka labari mummuna a ne Allah ya zarge a kai. to in kana da hankali sai ka aikata mai son kai maka ka shiga yabon ko kuma ka guji mummunan sai da karka shiga cikin zargin an fahimta ko yawa Allah madaukakin sarki a ayata ayan farko ayata arba'in Allah ce ya bani Isra'il ya ku banu Isra'il asalin kalmar banu asali ana amfani da shi ne ga maza asali in yawa mata sa ce banat an gane ku amma in maza da mata kuma suna haɗe to ana musu amfani da jami'in maza ne an gane ku shi sa Allah madaukakin sarki duk da yake magana cewa ko sai ya ce banu adam ko ai ba ka yana ce banu wa banati adam amma banu din hayar da maza da mata duka ne duka tana ciki to Allah kira banu Isra'il 'ya'yan Isra'il Isra'il kuma shine annabi Yaqub alaihi salatu wassalam an gane ku? ma'anan Isra'il suka ce ma'anar shi Abdullahi Allah madaukakin sarki da kanshi ya sami shi suna Abdullahi annabi Yaqub su sune ya'yansa jikokinsa wanda suka fito daga ya'yansa su goma sha biyu din nan. Isna ashara asbaban umama jikokinsa guda goma sha biyu kowanne kuma ya zama al'umma ne zaman kanshi to a cikinsu dukkan wani annabi da ya zo bayan annabi yaƙub ya zo ne daga waɗannan zira'an annabi yaƙub ɗin guda goma sha biyu in ban da annabi muhammad sallallahu dama annabi ibrahim yana da 'ya'ya, 'ya'ya guda biyu ne da annabi isma'il da annabi ishaq annabi ishaq shi ya yi annabi yaƙub annabi yaƙo shi ya fi dukkan sauran annabawa dukkan wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim bayan annabi yaƙo ya zo ne daga cikin zuran annabi yaƙo an gane ku shi kuma annabi isma'il tun da ya shi ba a samu wani annabi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi a cikin zura'an sai zama na wancan su suka fi yawa amma kuma wannan ke shi albarka an fahimta ku yawwa to banu isra'il su ne ɗaya waɗanda suka fito daga ziran annabi yaqub alaihi salam dukkan al'umman annabawan da suka zo bayan annabi bayan annabi yaqub amma sau da yawa in qur'ani ya kira banu isra'il to yana magana ne akan mutane guda biyu da yahudawa da nasara yahudawa su ne mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam nasara su ne mutanen annabi isa alaihi salatu wassalam yahudanci da nasaranci ƙabila ne ƙabilu ne da guda biyu daban-daban waɗanda aka aiko musu da annabi ya rayu tare da su a wani yanki da suka rayu a gurin kuma dama ƙa'idar shi ne Allah maɗaukakin sarki yana aiko annabawa ne zuwa ga mutanensu su kaɗai in ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne Allah ya aiko zuwa ga duniya baki ɗaya ita kuma kata Qur'ani da annabi Allah na ce wa ila samuda akahum wa ila adin akahum ko wa ila nabiyana Kullum ne ana faɗan mutanen da aka aiki annabin zuwa gare su amma da aka zo magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ilan nasi kafatan shi zaka ce zuwa ga mutane ne baki da an gane ku haka hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lissafa abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bashi guda biyar wanda ba wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wani baki ba da gaskiya ce kowane annabi Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanensa shi kaɗai, amma kuma shi ce aka aiko zuwa ga duniya baki ɗaya wannan wata daraja ce da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda babu wani annabi da Allah ya bashi to so da yawan Qur'ani yana isra banu Isra'il sai yana magana ne akan yahudawa da kuma da kuma nasara yahudawa mutanen annabi musa nasara mutanen annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ce to ya ko banu isra'il اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قلتنا نعمة دمي ku. Allah madaukakin sarki ya ma banu Isra'il musamman Yahudawa ni'imomi masu yawa ya mutu ni masu yawa Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki ya tsiratar da su daga baruntan fir'auna a wanjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman Allah ya ce ka tuna lokacin da na tsiratar da su daga abokin gabanku fir'auna Allah mutu wannan ni'ima Allah ya mutu ni'ima ya ba ku ruwan sha wadatacciya wa idh tasqa Musa li qawmihi fa qul nadrib bi 'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا Allah ce ka tuna musu lokacin da suka nemi a annabi Musa ya bai ta musu ruwan da za su sha Allah ce muka ce annabi Musa da ki wannan dutsen da sandansa da ya daki dutsen sai ga shi dutsen ta fi da idanun ruwa goma sha biyu gwargwadon yawan ƙabilun banu Isra'il. Kowa ya sha daga magudanar ruwansa ba tare da wani ya haɗu da wani wari wani ya kare mu wani. Wannan ni'ima ce Allah ya musu. Allah ya musu ni'ima na saukar musu da abinci daga aljanna wa anzalna alaikumul manna was salwa. Allah ya saukar musu da allan ya saukar musu da salwa daga aljanna gashashen tsuntsu za su ci su sha alman. sai lokacin da suka bi sun gaji suka ce ma Allah lan nasbir ala ta'amin wahidin muka ce suka ce Allah mu mun gaji da abinci guda ɗaya mun gaji da abinci guda ɗaya ko mun muna so mu yi noma ko a nuna mana ya za mu yi noma Allah mutu wannan ya da banu Isra'il wannan ni'ima ya mutu ni'iman da ya sa babu al'umman da Allah ya aiko da manzanni da yawa kamar al'umman banu Isra'il wannan shi yana cikin mafi girman ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya musu Allah musu ni'ima da ya sa daga cikin iyayensu a kowane suka ji maganan Allah sun suna duniya lokacin da Allah ta faktara Musa saba'ina rajulan min yaqatina lokacin da annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in daga cikin mutanensa don su zo su gana da mu da suka ji maganan Allah suka ce to ma yanzu ba maganan mun yadda kai maganan nan ma na Allah ne kowa ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يقول مجنش شو مجنش مجنش wannan يمن ce, suka ji maganin Allah tun daga duniya Allah ce ka tuna ku tuna wannan ni'imomi da na muku ni'iman Allah a kanku ya muku ni'ima masu yawa sanadiyar wannan ni'iman wa auku bi ahdi ku cika alƙawari na Allah ya ɗauki alƙawaruka da yawa da banu Isra'il daga cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka da su cewa za su za su yi imani da manzanninsa kuma za su taimake su za su yi imani da manzannin kuma za su taimake manzannin in manzannin za su yaƙi za su taya su yin yaƙi amma da yawa ba su cika ba su cika wannan wannan alƙawarukan ba Allah ce ku cika alƙawari na ofi bi ahdikum ni ma zan cika alƙawarin da nake da na da muku Allah ya alƙawari da su in suka cika shi ma zai cika in suka cika alƙawarin to Allah dama ya alƙawarin duk wanda ya cika alƙawarin da shi zai sa shi aljanna abin da Allah ya musu kenan Allah ce fa ya farhabun ko wa ya farhabun kuma ni kadai za ku ji tsoro tsoron ni kadai za ku ji tsoro na kar ku haɗa tsoron Allah da tsoron kowa kar ku ji tsoron komai kar ku ji tsoron kowa sai wanda Allah ne ya yarda a ji tsoron shi kuma gwargwadon yadda Allah ya ce a duk tsoron nashi Allah madaukakin sarki ya mutu wannan maluma suka ce wannan ayan ta farko me ce alakanta wajen bambanta tsakanin malami da wanda ba malami ba suka ce saboda yahudawa yahudawa ya yayi shaidan cewa mutane ne masu ilimi mutane ne masu ne masu ilimi ba jahilai ne. shi yasa ma ai suka zama al-maghdubi alaihi saboda suna da ilimi amma ko ba su aiki da ilimi su tsanan su kenan shi yasa Allah ya fushi da shi to a shi daga cikin siffan mai ilimi malami na Allah shine ana yi masa wa'azi kuma an masa wa'azi ya karfa ba wai dan kana malami kuma shi kenan kai sai ne kai wa'azi kai ba za a maka ba an fahimta ku sa'annan abu na biyu suka ce ashe wannan ya halatta in za ka yi mutum wa'azi to kuma ka tuna masa ni'imomin Allah a kansa wannan zai tsara miki ƙarfi wajen ƙarfan dokan Allah da za ka faɗa Ke sa Allah kafi ya nufi wata da ce ukuru ni'mati allati a alaikum ukuna ni'imata da ni'amku mana yanzu da muke ce ku yi ko kar yi ba haka ne ina da na cancanci in ce ku yi ko kar yi sai da ina da minna a kanku an fahimta ku yawwa sai aya ta arba'in da ɗaya Allah ce ya cika da faɗa ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kuma ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda yake mai gaskatawa ne na abin da ke tare da ku menene yake tare da banu Isra'il suna tare da at suna tare da ne injila a tauran nan da injilan nan ya yi bayanin alƙur'ani ya yi bayanin wanda za a ba shi alƙur'ani ya yi bayanin waɗanda ma suke tare da wanda za a ba shi alƙur'ani kuma shi alƙur'ani ba zuwa ne ya ƙaryata a taura da injila ba ya zo ne ƙara tabbatar da cewa a taura da injila littafan Allah ne kamar yadda shi ma injira Allah ba mu labari annabi Isa ai yace musu musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat tukun wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad annabi Isa shi ma yace na zo ne in gaskata abinda littafin da yazo kafin ni na at-taura kuma in sace muku bushara da wanda zai zo baya na sunan shi Ahmad an fahimta ko to duk littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar in ya saukar da wani littafi littafin da ya zo daga baya yana ƙara tabbatar da littafin da na samu innan daga wajen Allah ne amma Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ganin damansa ya ƙara muku wani abu ya sauke muku wani abu shi a cikin alku a cikin annabi isa daga cikin abin da ya zo da shi ai wani uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum akwai sauran da at haramun ne amma in ji na zo nuna ta cewa wa'innan abin na zo ne in halatta muku wasu abubuwan da da aka haramta muku shi kuma annabi sallallahu shi ma haka yazo daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada wa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ya zo sai da sauke bani isra'ila nauye nauye da ke kansu an fahimta ku ke ke sa shi Allah ya ce mu bani Isra'il ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar wanda na saukar ma annabi na wanda wannan din musaddiqan lima ma'akum ya zo ne mai gaskatawa ne na abin da ke tare da ku na asaura da injila mana ba zai kare ka asaura da injila ba ne ya zai kara tabbatar muku da cewa annabi musa annabin allah ne annabi isa annabin allah ne kuma ai a da injilan sun faɗi ƙur'ani sun faɗi wanda za a ba shi ƙur'ani sun faɗi wanda za su rayu tare da za a ba shi ƙur'ani to zuwan ƙur'anin da zuwa wanda za a ba shi ƙur'anin da zuwa waɗanda za su da wanda aka ba su ƙur'anin kaga ai sun gaskata a tauran ne da bai zo ba da abin da aka faɗa tun a tauran da ya zama ƙarya kenan iyadan billahi iyada ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira an fahimta ko da ce manzon Allah sallallahu alaihi bai zo ba da ƙur'anin bai zo ba to da bisharan da aka yi na ƙur'ani a cikin attaura da injila da ya zama ƙarya kenan sai ta da alƙur'anin ya zo da manzon Allah ya ce to mufaddiqan mai gaskatawa ne limama a ma'akum na abin da ke tare da kuna a taura da injila saboda haka wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama ko ne kaso na farko daga cikin banu isra'ila wanda za ku fara kafirce ma alqur'ani ku fara kafirce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da a lokacin babu wasu yahudawa da saƙon ƙur'ani da saƙon manzon Allah sallallahu ya fara zuwa musu sai waɗannan Yahudawan garin Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu ke rayuwa a garin Makka na fara sun sun ji labarin tunda manzon Allah sallallahu ya tura sahabbai zuwa ga zuwa Habasha wajen Najashi su kuma Habasha ai nasara ne mabiya annabi Isa ne amma babu wani da yahudan da ya san saƙon manzon Allah sallallahu sai bayan hijiran manzon Allah sallallahu zuwa garin Madina kuma dama ai su yahudawa sun sawo zama a Madina ne sai da burin cewa manzon Allah ya fito daga cikin su ai sai abin da ke rubuta kenan a cikin attaura cewa annabin ƙarshe zai zo ne a wani gari wanda ya fi yawan dabinai kuma garin na larabawa ne shi yasa suka yi hijira suka dawo garin madina kowa burinsa ya zama tun da sauran annaba duka sun zo daga banu isra'il to na ƙarshen ma ya zo a cikin banu isra'il amma kuma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin ina yake sanya manzanci an fahimta ku kaga kuma sun san da shi Salmanun Farisi Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi an ya faɗi dalilin da ya sa ya zo har garin madina har ya musulunta ai shi salman farisi mutum ne ɗan gata mai kuɗi ya tashi a gidan kuɗi kuɗi na gaskawa ba na wasawa bai san wahala bai san komai ba kuma abin da suke yi a farisa aka ce farisa yanzu shine iran iraq daga kafashen da suke wuraren abin da suke bauta shine wuta su bautan wuta suke yi saboda shi bai san wahala ba baban shi babba ne mai kuɗi ne kuma jagora ne a masu bautan wuta shi zama shi abin da ya sani daga ya zan wajen bautan wuta sai dai dawo gida har ya zo da kan ya tsora ma kansa kula da wutan sai da tsaban yadda ya jibotin kansa wajen bautan wutan sanadiyyan shi da yake kula da wutan sai da wutan ya shekara goma sha uku bai mutu ba sai da tsaban kulawa da ya ba wutan wutan da ake bautan sai dai shekara goma sha uku bai mutu ba wata rana ya fita ya ɗan zaga gari sai ga wani coci ana bauta sai shiga cocin da shiga cocin sai ya kai abinda waɗannan suke yi na bauta wallahi ya fi na mu ya fi bautan wutan mu tsafta ma akan kira sun fi mu gaskiya a kwana a tashi ya fa bijire na baban shi ya koma coci baban shi ma ya cire hannu a rayuwar shi kenan kenan ba ka ba dukiya ta ce na yadda ya koma zama da wannan fadan a wannan cocin bayan da fadan ya mutu sai ya fada wa mutane cewa wannan fadan da na zo shi ba mutumin kirki ne. shi shi zuciyarsa a buɗe take shi mutumin kirki ne shi tsammanin shi tun da ya zauna da mai addini to mai addini ne fi kowa kirki sai faɗa musu matuci ne a zalimi ne duk dukiyar da ya karkafa ya ce Allah ya ce a bari nashi ne ga inda yake tarawa aka duba kuma aka gani aka wulakanta rawan wannan fadan ya nemi wani fada ya tafi gurin shi wannan da ya zo a gurin shi ya sa a mutumin kirki ne da ya zo zai mutu ya ce kamun wasiya wa za ka sake tura na gurin shi ya sake tura ya san ya yawo wajen fada har guda uku zuwa hudu da ya kai wajen na hudu sai ya ce shi ma zai rasu ya ce wa za ka min wasiya zuwa gurin shi Ya ce ban san wani wanda ke kan addinin kiristanci yadda annabi isa karantar ba a doron ƙasa yanzu amma ina maka wasiya ka tafi jaziratul arab yankin larabawa akwai annabin da zai zo na ƙarshe a wannan gurin ya faɗa min siffofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko bai san guri ba bai taɓa zuwa ko ina ba goyon falo ne ya tashi ya samu wasu 'yan kasuwa yayi jinga da su suka da za su kai shi me zan ba ku suka ce duk awakin nan da ka zo da su shi za ka biya mu ya ce na ba ku suka ɗauke shi a hanya suka ha'ince shi suka ƙarfin shi dukiya kuma suka siyar da shi a matsayin bawa haka ya rinka bauta daga wajen wannan ya koma wajen wannan har wani ɗan madina ya siya shi kaga da yake Allah ya ga zuciyarsa yana neman gaskiya ne sai da Allah ya kai shi inda zai tar da me gaskiya shi yasa Allah yake mai yahuda wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bi kada ku zama ku ne yahuda ko ko da za ku zama masu kafirce ma alqur'ani masu kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila kuma kar ku ciyar da ayoyina da wani abin da za a ba ku dan kadan maluma suke cewa faɗin Allah samanan qalila cewa wani abu ɗan kaɗan ba yana nunin cewa an baka dukiya mai yawa ka siyar da ayan Allah ba ne a'a abin da Allah yake nuna maka shine duk abin da za a baka a duniya nan kul mata'ud dunya qalil Allah ce ka faɗa musu duk jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne mana in duk duniya an baka a matsayin dan wannan ka siyar da ayan Allah ka kiba ɗan gaskiya to wani abu ne ɗan kaɗan ɗan kaɗan ne shi yasa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisi cewa a ranar alkiyama za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a mi tsoma shi a wutan jahannama tsoman liftan kawai a sa shi haka sai a cire ana ɗan sa shi sai a cire sai a tambaye shi ka taɓa jin daɗi yake shi sunan daɗi ma bai taɓa jalbi ba sunan ma bai taɓa ji ba tsomawa ɗaya ya manta da duk daɗin da ya ji a duniya ya nuna maka cewa duk abin da za a baka a duniya ɗan kaɗan ne shi ta Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku siyar da ayoyina don wani abu da za a baku ɗan kaɗan to faɗin Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila yasa maluma suna tattauna yanzu in na zo na koyar da karatu kuma karatun addini sai aka biya ni kuɗi na siyar da ayoyin Allah kenan na ciyar da ayon Allah kenan maluma sun tattauna sosai a kai wasu maluma da yawa suna gani eh duk wani abu da za ka koyar na addini haramun ne ka yi ciniki a biya ka haramun ne kuma su suka fiya ba malai masu wannan fatawan ba su suka fi yawa cewa ka yi ciniki a biya ka don ka koyar da wani abu haramun ne haramun to ya za a yi mutum ya zauna yana koyarwa kuma an ce kada ya ciniki a gaske ta eh za a biya shi ne daga baitul malin musulunci gwamnati za ta biya shi ba wanda yake koya musu sai gwamnati ta sa miki abin da za ta rinka ne za ta rinka biyan shi wasu maluma suka ce a'a in ya zama ya bar abin da yake yi ne gaba ɗaya ya zauna don ya karantar yadda inda bai karantar da yana da abin da zai je ya samu abin da zai ci ya sha sai aka na shi zuwa ya ci ya shan saboda ya zauna ya karantar to babu wani babu laifi a bashi abin da zai ike shi ya ci ya sha amma duk da haka haramun ne ya zama karantarwar shine zai tsara dukiya mai yawa da shi haramun ne suka ce me dalilin ku suka ce ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ya ba mutum aure da sadakin shi ne koyar da matan alkur'ani ko haka wani yace zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'an yake na aura maka ita da abin da kake da shi na alqur'ani ah? kuma ai sadaki sadaki ko a littafin fiqh yana babin cinikayya ne an fahimta ko suka ce wannan kenan ashe ya halatta ai ga waɗanda suka yi ma wannan sarkin rukiya kuma ya ba su akuya kuma sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuci ko haka ba ya faru ko suka ce to wannan yana cewa in ya zamanto babu wanda zai yi sai kai sai ka ce amma kuma kai ba za ka yi sai an biya ka to duk abin da aka kai ce haram ya zama a society da kake rayuwa a community da kake rayuwa ba wanda zai karanta sai kai kai kadai ne Allah maka ta gonakin sanin addini sai ka ce amma ko ba zan karanta ba sai an biya ni to duk abin da aka waka ce haramu amma in ya zama wanda za karanta din suna da yawa mata ka zaɓi kai ne ake so ka zauna a karantar aka hana ka zuwa harkokinka da za ka samu kuɗi to a wannan halin ya halatta a baka abin da zai toshe maka bukatunka na yau da gobe bai shiga ƙarƙashin wala tashtaru bi ayati samanan qalila an fahimta ko tattauna ne ne yawa wanda malamai sun ta rubuta rubuce a kai Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila yace wa iyaya tattaqun kuma ni kadai za ku bi tsoro ni kadai za ku bi tsoro na to kaga wannan ayan ita ma ta 41 nan ita ma kaga directly tana magana ne akan malamai ashe kaga daga cikin fiskan malami nagari shine baya siyar da gaskiya ko ba haka ba don wani abu da za a bashi na duniya don wani abu da za a bashi na duniya ba zai siyar da gaskiya ba Ba zai ki faɗan abin da shi ne shirya shi ne abin da ya dace da ƙur'ani da suna saboda wani abu da za a bashi ashe kaga duk wanda ya zama a shi ya yadda ya zauna shi yana magana ne gwargwadon abin da aka biya shi wanda suka biya shi faɗa abin da zai faranta musu rai wanda su biya ce ba zai faɗa abin da zai faranta musu rai ba ce shi ba malami ba ne wanda ya kama da malami ba abin da malami buɗe babu da shi yake nan zai bayanin malamai da kuma wanda suka kama da malamai amma ba malamai ba an fahimta ku muna bin sufofin ku yawa sai aya ta yiwu Allah yake wala talbisul haqqa bil batil kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya kada ku takuɗa su wa taktumul haqqa kuma ku tsoya gaskiya wannan yana daga cikin ɗabi'a ta Yahudawa shine za a zo da abu sai a mafi tanki amma cikin barna ce an gane ku kaga barna ce sai aka aka rufe ta da ne aka mata libasi aka mata tufafi da ne da gaskiya sai ka shiga sai ka ga ce an maka shigo shigo ne ba zurfi to Allah madaukakin sarki ke kar ku yi haka wa alamu na alhali kuna da ilimin sanin me yake gaskiyar me yake bata an fahimta ko ashe in a matsayinka na malami in dai kana so ka zama malami rabbani malami na Allah to dole zama ga cin ɗabi'unka ba ka shaku da ƙarya da gaskiya kana sane sai dai a samu hakan bisa zaniya bisa zamiya an fahimta ko kamar misali ne a wannan rayuwar da muke ciki Na mu kalle shi Nigerian factor ha ah, sai a zuwa ce muna so a rinka karantar da zaman lafiya ne aka suke cewa ku ko mu muna son ya zama duk karatun ka ya zama zaman lafiya amma da gaske zaman lafiya ne ake so a karantar a abin da ake so shine ka faɗi abin da zai faranta ma mabarnata rai shi ne zaman lafiyar ko a zo a ce yanzu muna so a bar kowa ya yi addinin shi to shi kenan a bar kowa ya yi addinin shi to ni a bar ni in yi addini na a bar ni in zo aiki ranar lahadi ta ce a kana neman fitana kamar ce a bar kowa ya addinin shi a bar ni ba zan sha hannu da mata ba ta ce ka cika tsanani kun ce kuma a bar kowa ya addinin shi a ce ba manufan a bar kowa ya addinin shi manufan shi ne masu addinin gaskiya kasi addinin su amma a bar mabarnata su sheki ayansu kaga talbisul haqqa bil batil kaga sunan za ga suna ne wanda kowa ya ji ba wa zai ji akan zaman lafiya ba zai so ba wa zai ji wa'azi akan abar kowa wanda ya fahimci in yana fahimce ka ko in ji ka in ba fahimce ka ba kan ji ka a zai ka ji magana ne mai kyau amma lokacin da mai addinin gaskiya kuma zai na ce na ka bai ba a'a ko haka bane Allah ce kar ku yi haka wa antum ta'lamuna alhali kuna sani sai Allah a ce kaga daga cikin ɗabi'un malamai na Allah shine ba sa da ƙarya da ne gaskiya in gaskiya ce gaskiya ce in ƙarya ce ƙarya ce in kaga sun ɓoye faɗan wani abu wanda yake gaskiya to sai abin da a shari'anta a gurin an yadda a ɓoye. Yana akwai abin da a shara'ance akwai gurin da ba a faɗa kamar yadda suke cewa kulli makanin makal kowane guri yana da irin abin da za a faɗa a gurin an fahimta ku shekaran jiya na kallon bidiyo na dr ahmad ibrahim bamba allah ji kanshi ta mishi yana ba da labarin wani rigima da suke a ofishin aid nan tun lokacin da suke aka kai shi ƙara yake sun zauna ofisin AID AID ya faɗi duk maganganun banza da zai faɗa ce kai tun kafin ka zo daga dananka yana faɗa ma da Ahmad suke addinin su tun kafin ba kai ka zo kana kaza kaza yace yaushe ka zo ka zama AID ce kafin ba ka taɓa kwamishina a Kano bai ce eh ka taɓa ganin wani rekod ɗina cewa na ta da rikici Ya ce yau ka fara ya ga zage shi ce ban ce komai ba nan shiru ce saboda a lokacin a gurin zan ya baki amsa amma in na baki amsa in rigiman ta kaure ba za ta ina rigima da AIG ba ina rigima ne da gwamnati yace amma yanzu ga ni ma office ina ba gakin na fada ba nan ya cancanta fada kuma da na a nan zai ji sakon zai kai guri ki amma na fada a gurin ko da za a ji ba sakon ko ba zai fita ba an fahimta ko to shine yake fadin cewa wannan lokaci yana yana nasiha ne ga yara ire-irenmu wanda ake sa su yi wa'azi yana mana faɗa ya ce akwai matsalan da zai taso wanda matsalan ya cancanta a yi magana a kai amma in kai kai magana a kai sai ka lalata magana saboda kai wuri kai magana sai maganan ya lalace sai zama duk wanda zai magana nan gaba ko ba za a saurara ba ko da kai already ka riga ka lalata ko da ba kai ya kamata kai magana a kai ba an fahimta ku to sai dai mutum ya ƙi faɗa saboda irin waɗannan masalih din man annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam shi ma yana irin wannan shi ma yana irin wannan wani zai masa tambaya ki amsawa yayi kaman bai ji ba ya kyale shi wani zai masa tambaya ya bashi amsa amma ya ce karka faɗa ma kowa yanzu kamar hadisin mu'adh bin jabal ko yace afala ubashiru an-nas yace la tubashshirhum fayattakilu da ya kowa mu'azu bin jabal karatu mu'azu ya ce bari je sanar da mutane ya ce wanzu ya ce makar ka sanar da su in ka sanar da su yanzu za su sakankance ba za su yi aiki ba kaga akwai misali ko shi malami na Allah in kaga ya koya wani abu to ya koya ne saboda irin waɗannan masalih din amma ba dan tsoron wani abu ko dan a bashi wani abu amma baya sako na ƙarya da gaskiya sai aya ta 43 Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in daga cikin Allah ce wa aqimu salata ku tsaye da sallah tsaye da sallah daban ayi sallah daban shi kuma qur'ani abin da yake umarni shine a tsaye da sallah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarni shine a tsaye da sallah ba ayi sallah ba su masu yin sallah waɗanda ba sa tsaye da sallah su ne fawailun lil musallina alladina hum an salatihim sahun su masu yin sallah kenan ba sa tsaye da sallah amma me tsaye da sallah shi ne wanda yake cika sharuɗanta da rukunnanta da wajibanta da mustahabbanta yake yin sallan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni to shine ya bi umarnin Allah to shi umarnin da Allah ya yi mana malami na Allah yana tsaye da sallah yana tsaye da sallah to kaga anan anan za ka fahimci akwai waɗanda kuma da sunan malanta da sunan malanta ba sa tsaye da sallah wani ko dai a cikin jami'i ne kuma da wai duka a cikin karama ne bayan Allah kuma bai taɓa umarni da sallah da mufradi ba duk inda Allah zai umarni da yin sallah yana umarni da jam'i wani masu ce hikiman shi ne nuna maka cewa ana so ka yi sallan ne cikin jam'i ce ta ake umarni da jam'i Allah ce wa aqimu salata sannan wa atu zakata ku ba da zakka sai Allah ya rufe an da warka'u ma'ar rafi ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u mana a cikin jam'i a cikin jam'i mana karka yi sallah kai kadai amma akwai wanda shi tun a wajen tsarki yake ije sallar shi a nan yake barin sallah inda yaje zai tsarki ko inda yake bolin ya tsatsalle ya ɓata mishi tufafi da kafa gaba da bai ma shi ne ma damu ba kuma haka zai zai alaula kaga shi ya bar sallar shi a gurin da ba zai salla kayan shi da tsari kuma yi sallah kuma bayan wannan in ya zama dabi'an shi kenan a cikin kabarin shi akwai azaba ko daga cikin mutane guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu azaba ɗaya eh, yake ne la yastatiru min bawli baya satirtuwa daga bolinsa yana bata sa da bolinsa bai damu ba wani a ba tsalle ba wannan bane da zai ga bari ya gama bolin bane musamman ya zo an tada sallah wai yana sauri ya samu sallah sai kuma ya rasa duka je bolin bai tsaya ya gama fitsarin gaba ɗaya ba ko bai tashi yana tashi sauran ya gama zuba ya gama fitowa ya bata mishi wando shi tun anan ya bar sallan nasa shi a nan ya bar bai ma yi alaula ba shi balle ya yi maganin ya yi sallah wani a wajen alaula yake barin sallah bai iya alaula ba ko haka bane wani in aka zo cikin sallah ne tun a kabbaran harama yake barin ta sa akwai wanda shi ilimin ce Allahu akbar kabbaran harama to shi zai kabbara ko zai haka ne sai aka shiru bai sallah ba yi liman bai dauke maka kabbaran harama kuma akwai su ko sai dai mutum ya haka kawai shiru ba zai ce kowa ba ko zai haka ne ko sai haka da hannu shi nan shi yana tunanin ai aikin da liman ya yi kabbara shi ba sai ya ce ku shi a nan ya bar sallar data a nan ya bari balle kuma zo maganan cika ruku'u cika sujada in limami ma yana cika ruku'u da sujada sai a zage shi sai a ce wani minti arba'in yake sallah saboda tsaban tsaban sharri Eh, wata rana wata rana ni sallah wani wanda ba mu saba sallah da ki ba a masallacin mu a Bilal kwana biyu a jere muna sallah da shi da kan shi yake ce mun wai sun zo wani gaisuwa ne a makotan masallacin shi aka kira sallar la'asar wata rana sai mutane suka ce su za su sallah a cikin a cikin gida ne wai saboda ni inci 25 nake sallah shine ya kwana biyu a jere kullum yana zuwa ya bi mu sallah kullum ya zo sai timing yaushe aka fara yaushe za a idar kuma sai ga ba haka bane za ka zai je su yi rikici to da yana da alaka da ni sai haka ci sai abin ya miki zabi shine zai tabbatar kafin ya yi defending dina ko mun mun Ka ga irin wannan bayan Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi in ya dago daga ruku'u yana tsayuwa ya natsu yace har ma wata lokaci mu ce ko dai manzon Allah ya manta ne ana cin karatu ne ba ya ruku'u ko ba kuma manzo Allah fa irin sallan nan ne yake sallu kama ra'aytumuni usalli in yi ruku'u imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafin sarisatu sala ya hasaito daga sa'id bin musayyib ɗaya daga cikin manyan tabi'a Allah ji kansa ya gafarta musu yake fa mafi karancin tasbihi da mutum zai a ruku'u ko su sujada mafi karanci shine mutum yayi tasbihi uku subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi ita shine wanda ya wannan ya fi kowa gudu a sallah inji imam sa'id bin musayyib wanda ya fi kowa sauri a sallah kenan yace wanda sallan shi shi shine wanda zai guda biyar wanda ya cika sallah kamar yadda Allah ya ce aqimus shi shine wanda zai guda bakwai to mu ya muke yi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Abdullahi bin Mas'ud ya shiga wani masallaci ya yi sallah da ya fito sai dinga kuka aka ce me ya faru yace na rantse da Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli wannan muti'i salata hudan nan yace wallahi sallan ki tafi sallan mutanen masallacin nan kyau a manzon Allah yake bai yi sallawa amma ga masallaci gaba ɗaya suna sallan da bata kai ta ta kyau ba to ya nasu yake kenan to balle ko mu a zamanin nan iyakacin fa abin da aka bar mana kenan na addini ba jihadi yanzu ba a yi an mai da jihadi ya zama cikin ta'addanci so da wasu sun misusing sunan suna barna da sunan jihadi ba a jihadi yanzu wanda suke jihadin ma wasu musulmai su zage su yanzu mutanen ba ko masu zagin su ba mutanen afghanistan an ta zagin su yanzu bai zo musu alkhairi ba ba su gafe garinsu ba da sauransu an daina jihadi tufafin mun daina sa tufafi yadda shari'a yadda musulunci ce kowa na sa tufafi ne yadda ya ga dama da matan da mazan kowa na sa tufafi ne mafi yawan mafi yawan ma tufafin yan wuta muke sa to duk wanda tufafin ke wuce idan sawo yana wuta ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani second thought a kai abin da ya rage kenan alaman na addinin sallah to shi ma mun ce ba za mu yadda ya kamata ba shi muna yadda muka ga dama shi muna yadda muka ga dama to duk malami na Allah mai ilimi inda malami na Allah yana tsaye da sallah yana da dukiyan ba da zaka na bayarwa ma'ana shi malami ba in yana da dukiya ba zai ba da zaka ba kasa ko su duk dukiyan su su sai a ba su malami ne yana noma kuma noman in large quantity da ya kai a fi da zaka ma tunda malam ne to sai dai kullum sai dai a shi to Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata sannan warka'u ma'ar rakin malamai na Allah suna yin sallah ne a cikin jam'i a cikin jama'a ba suna sallah ba ne su kadai a daki an gane ku kuma daga cikin kurakure da ake samu daga mafi yawa musamman ƙaranan ustazai ire-irenmu za ga yawanci mun fi makara sallah ka lura da ku masallaci ku. za ga ustazai sun fi makara Allah ba haka bane yawanci ustazai su suke makara sallah sallan juma'a su suke zuwa lati sallan juma'a raga ustazu ne zai zo lati kuma yace dole shi an bar mishi guri a gaba sai ya ta danna wuyan mutane shi dole ya san falalan wucewa kusa da liman to me yasa bai zo da ruwa sallan sallan ne zai ga ustazu sun fi lati rashin aiki da abin da suka sani sai jawa ka sai jawa ka malam abubakar muhammad sani birnin kudu wanda da kai shi zamu rufe yake ba da labarin ɗaya daga cikin malamansu a madina yau har yanzu yana da rai Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad yana karantarwa masallacin Annabi sallallahu a wasallam Madina ya tsufa sosai din yanzu haka ya tike ya kusan shekara 90 amma zai daina karantarwa ba dai shi Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad shi ma yana karantarwa masallacin majalisi ya ke karanta babu ya karantar da safe na ya karantar da la'asar Ya ce wata rana sun je gaishe shi shi baban shi ne limamin a masallacin anguwansu dan shi ne na'ibin limamin ɗayan ɗan shi ne ladanin masallacin an fahimta ku yace kuma su a ka'idan a can in an kira sallah ana yin minti goma sha biyar kafin a tara sallah minti goma sha biyar kafin a tara sallah yace ana fara kiran sallah yace sai malam na sai miƙe sai fita sai ce ku zo mu je masallaci kuma shine liman wanda ko da minti sha biyar ɗin ta cika matuƙar baki shi ya ce a tada sallah ba za a ci gaba da jiran shi matuƙar lokacin sallan ba su za ta yi ba haka tarbiyyar da suke da shi sai in shi ne ya ce a wani ya tara sallah sai tashi ya ce ku tashi sai ce malam amma kai ne neman irin da daga fara kiran sallah ladan bai gama ma kira ba sai ce wannan shine tarbiyyar annai muhammad Ya ce ba ka ji ba a hadisin manzan Allah sallasa an ce manzan Allah sallasa an yana masallacin an kira sallah in ya ga mutane sun taru sai ya gaggauta in ya ga mutane sun jirkita sai ya jinkita ya nuna maka ne yana riga su zuwa shi yasa in mutanen suka jinkirta shi ma sai ne sai jinkirta to kai baka son kai koyi da manzon Allah ne ko mu gane ba Allah ya sa mu gane insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu tsara ƙara sauran ayoyin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullah